Sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 1 ga watan Fabrairu. bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jamhuriyar niger ta tabbatar da cewa a 'yan kwanakin nan 'yan bindiga sun so su gigi ta kasar amma su ma sun gane cewa ba za su iya ba saboda mun tasan musu za a ji fashin baki kan gangamin da shugaba muhammadu buhari ya yi a kano jiya Maryam Dauda za ta shigo da shirinta na kallabi. Daula Salon kuma za ta gabatar da sharhin jaridun Amurka. akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe madugun 'yan adawar kasar venezuela juan guido ya ce jami'an tsaron kasar sun je gidansa gidan matarsa da ke caracas babban birnin kasar ajiya alhamis a wani yunkuri na tsorata shi ya mika wuya guido ya ce jami'an tsaron waɗanda suka fito daga wani ɓangaren 'yan sanda masu ban tsoro sun isa gidansa a jiya alhamis suna tambayar ina matarsa fabiana guido ya faɗa a wani saƙon twitter cewa lamarin ya faru ne a lokacin da 'yarsa mai watanni ashirin da haihuwa da kakarta suke gidan ya kuma ce idan wani abu ya sami 'yarsa zai ɗora laifin akan shugaba nicolas maduro har yanzu dai babu wani martani daga bangaren gwamnatin maduro a lokacin da yake tattaunawa da 'yan jarida guido ya gode wa makwabtansa waɗanda suka garzaya zuwa gidan nasa suna buga tukwane bayan da 'yan sanda suka zo guido ya ce makwabtansa sun yi allah wadai da abin da yake faruwa a lokacin da suka zo kare ta da kuma kulawa da matar tasa da 'yar tasa a lokacin da jami'an 'yan sanda suke duba wasu bayanai a gidan nasa. A wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a jiya Alhamis da mataimakin firimiyan ƙasar China Liu Hu a fadar White House, shugaba Trump ya bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar warware takaddamar harkokin kasuwanci tsakanin Amurka da ƙasar China. sannan ya kara da cewa idan aka cimma daidaito wannan zai zama wata babbar yarjejeniya da aka taba ƙullawa a tarihi shugaba trump ya ce mun samu nasara sosai a cikin tattaunawar zuwa yanzu wani mai tafinta ya karanta wa shugaba trump wasiƙa daga shugaba shugaban china shi jinping wanda ya ce dangantakar tana wani mataki mai muhimmanci tsakanin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya a cikin wasikar akwai shirye-shirye da china ta yi a bangaren noma tun lokacin da shugaba trump da shugaba shi suka yi waya kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc manzon musamman na koriya ta arewa amurka stephen begon jiya alhamis ya amsa cewa ci gaba kaɗan kawai amurka ta samu a tattaunawar da take yi da koriya ta arewa kan shirinta na nukiliya bigun ya faɗa a wani jawabi da yi a jami'ar stanford cewa yayin da muke son mu samu ci gaba sosai kan wanda muke a halin yanzu mun samu ci gaba sama da watanni shida da suka shige tare da fatan samun da yawa nan gaba Jawabin nasa yana zuwa ne makonni da ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su gana karo na biyu a tsakaninsu. Trump ya faɗa jiya Alhamis za su bayyana rana da kuma lokacin da za su yi ganawar a farkon sati mai zuwa. Trump ya ce, Na tunanin wasu daga cikinku sun san wurin inda yake, ba na tunanin wurin yana da sirri sosai. Hukumomi a ƙasar Uganda sun kwace hauren giwa kusan 750 da kuma da kuma dubban fatar wata dabba mai kaushi da ake shigar da su cikin ƙasar gabashin Afirka daga makwabciyar daga arewa Sudan ta kudu. hukumomin sun sanar da kwacewa a jiya alhamis suna cewa an tsare wasu 'yan kasar vietnam biyu waɗanda ake zargi da yunkurin yin fasa ƙauri wanda ya kai miliyoyin dalolin amurka da aka shigar ta kan iyakar ƙasar uganda da ke ilegu wasu rahotanni sun nuna masu fasa ƙaurin sun ɓoye hauren giwar da fatar wata dabba cikin narkakken ruwan kendil da aka watsa musu a cikin wasu akwatuna na'urar da ake amfani da ita wajen duba kaya ce ta gano suna ɗauke da haramtattun kaya da aka ɗauko a kwantena cikin motar. kenan aka saurara. To kamar yadda aka ji, gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ce tana sane sarai da shigowar wasu miyagu masu niyyar kawo sababi a ƙasar kuma ta ja daga. Haruna Mamman Bako gare ka. Dungurungun ministan ƙasa, ministan cikin gida mai kula da tsaro da ƙananan hukumomi da al'adu da addinai ne. Malam Bazu Muhammad ya sabka kuma ya soma rangadi a cikin gundumar birnin Kwanni tare da rakiyar gwamnan jihar Tawa sarakunan gargajiya da magajin nan gari na karkarar birnin Kwanni. Bazu Muhammad na wannan rangadi ne bayan da waɗansu miyagun mutane da ake kyautata zaton 'yan ta'addar ƙasar Mali ne suka soma bayyana a waɗansu yankunan wannan karkarar. A wannan yankin nan na tsakaninmu da Najeriya musamman wajen yayya da wajen mun tseka mun gano cewa akwai mutane wanda ba a saba ganin su ba wanda kuma niyyar su ba ta ce ba suke yunƙuri su yi irin aika-aika da muka shaida a waɗansu ƙasashe wannan ya tada mu hankali saboda ya tada muku ku hankali abinda muke gani yake abuwa a wani wurin ba mu so a gane shi nan ƙasar kunni ba mu so mu gane shi a ko'ina nijar sabilin haka mun ɗauki matakai wanda alhamdulillahi yau mun samu sauƙin abun domin mutanen nan su ma sun gane cewa ba za su iya ba saboda mun tasan musu mutanen da suke mu'amala da su su ma mun gane su kuma mun kame wa'yansu cikin za mu gurfanar da su gaban shari'a kuma za a hukumta su kuma su sha wahalar da ta dace saboda niyyar su ba mai kyau ba a ƙasa babban bukata ta jama'a shine kwanciyar hankali da zaman lahiya wannan ne wajibi na farko da ya yi ratayi a wuyan gwamnati kuma mun yi niyya mu tunkari wannan matsala mun tunkare ta mun fara samun nasara mun ma samu nasara da yardan Allah kawo polis mutum saba'in wanda aikinsu su yi shawagi bisa iyaka tsakaninmu nan da Najeriya. A lokacin da yake ɗaukar magana mai martaba sarkin kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna ya yabawa gwamnatin ƙasar game da wannan matakan tsaro da ta ɗauka wa wannan yankin inda za ta girka wata makekiyar barikin 'yan sanda da za su ƙarfafa matakan tsaro a kan iyakar Nijar da Najeriya. Ka taho daidai lokacin da muke bukata na tsaro da cikin ƙauyenmu da birnin saboda akwai 'yan ta'adda akwai bare 'yan hushi da makami akwai bare na sata motoci akwai bare na gidaje abu kashi-kashi mun sa ana kokari dama akwai faturi na komin-komin akwai faturi na departement shekarun jiya nan ba a daɗe ba kun karo muna polis saba'in daga maradi su zo su kama muna aikin nan mun gode alhaji abbalele shine shugaban gundumar birnin kwanni da sarki da mayar duk sun haɗe koke-koken kuma da sakamakon da aka samu duka wajen fannin tsaro da fannin abubuwa alkawalla da aka ɗauka to muna fatan wannan allah da ministan na ƙasa ya ji kuma daman mai aikatawa ne kuma za aikata. Ministar Bazu Muhammad zai gudanar da taron gangami a garin Bazaga a yau dinnan bayan wanda ya jagoranta a Alela da birnin Kwanne a ranar jiya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna, kamar yadda ba a rasa sani ba, tawagar yakin neman zaben shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta je Kano jiya, inda ta yi gangami tare kuma da jaddada alkawuran da ta yi a baya. Kan haka ne wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi wani mai fashin baƙi kuma masanin kimiyyar siyasa mai suna Malam Kabiru Sa'idu na kwalejin sharar fagen shiga jami'a ta Kano. wanda mahmud ya tambaye shi tasirin jaddada batun tsaro da noma da kuma tattalin arziki da sauransu da buhari a gangamin na kano a maimakon wasu sabbin alkawura sai ya ce abubuwa biyu zuwa uku din fuskar tsaro a noma da kuma tattalin arziki ya nuna cewa ya gamsu da nasarar da aka samu to watakila rashin yin sabon alkawari din na nuna cewa za a ɗora ne akan inda aka tsaya to amma akwai tunanin ganin cewa bayan harkar noma din akwai maganar cewa kano jiha ce ta kasuwanci to mutane sun so su ji ko da akwai wani abu shiri da aka yi na inganta kasuwanci din amma ba a ji hakan ba to wannan yana nufin kenan shi shugaba fahari bai damu da wannan fannin ba kenan ko kuma a su mutanen eh, kano ne ba su watakila an karar da shi ga bukatunsu ba a wannan fanni Eh, to watakila yana iya ganin cewa wato babu wani babban kalubale watakila ta bangarensa da yake ganin wato bangaren kasuwancin yana fuskanta ko da da akwai yana ganin bai kai na bangaren noma ba amma ai akwai zancen durkushewar masana'antu ba ma durkushewa mace wasu gaba ɗaya da kuma har yanzu kananan na fama da kamfar lantarki baka ganin kamar watakila akwai rawar da gwamnatin tarayya ka iya taka wajen farfaɗo da masana'antun Kano da samar da hasken lantarki eh, akwai sosai kwa akwai amma watakila kuma ba a ko haska masa ɗin ba wanda kuma haskawar za ta iya fitowa daga bangarori na sauran matakai da ya zo wa misali jiha ɗin ko kuma daga su kansu bangaren wasu wanda suke fahimtar da shi abubuwa ɗin an sa ran a ji wani abu ɗin ta fuskar kasuwanci ɗin kuma ba a ji shi ɗin ba To amma baka ganin kamar Buhari tun da ya riga ya daɗe ya mai da Kano gidansa kamar yadda lafizan suka nuna kenan iya matsalolin kano baka ganin cewa baya buƙatar a ce mar ana buƙatar kaza ko kaza ko kaza ya sa ai nake nuna maka cewa watakila a zuciyarsa din gamsuwa da waɗancan bangarori guda ukun yasa yake ganin waɗannan guda ukun aka samu gyara a cikin su zai taimaka wa harkar kasuwanci ya kuke kallon misali su masanan kano misali ba sa buƙatar wani ƙarin ƙulla alkawari ne da su tsakaninsu da shi shugaba buhari shi ne sa abin ya bai fito da bujiro da wasu sabbin abubuwa da watakila su karfawa mutanen kanan gwiwa ba to za a iya cewa ba wai um, ba a san da bukatar ba ne ina ganin an san da bukatar tawa aka yi dakatu watakila ganin yawan jama'an da suka fito zai iya sawa wani abun ko da yana zuciya kaɗin ka iya manta da shi sai dai duk da haka dai ya kamata a ce ita harkar kasuwanci din nan da kuma masana'antu din ya kamata a ce da sun fito a cikin jawabin. To idan muka kalli jawabin na a yadda yake da mai misali mutanen Kano ko kuma mutumin Kano mai ƙuri'a zai dogara ya jefa wa shugaba buhari ƙuri'a idan ka ɗauke wannan soyayya ɗin ta zuci to sai gamsuwar da shi yake da ita ta maganar cigaba da aka samu ta fuskar tsaro da harkar noma da kuma watakila dogaro da kai ta bangaren wasu abubuwa da ake shigo da su kamar yadda ya faɗa irin shinkafa amma hannu guda kuma talakawan suna kuka da matsin rayuwa eto eh ai an fahimtar da talakawa ko kuma talakawa yawanci din sun tafi akan tunanin cewa dole gyara ba zai yiwu ba sai an shiga matsi to shi yasa mutane suke haƙuri da matsin da aka shiga ganin cewa gyara ake son za a yi to matukar jama'a suka taho akan wannan tunanin to dole za su yi haƙuri din na ya yadda ba ka tunani don koma da dangina To a gaida na kwari kafin mu ci gaba sai a ɗayan girgije. dama taɓa kiɗi taɓa karatu yanzu kuma bari mu ɗan za ku ɗa gefe Maryam Dauda da gabatar mana da shiri na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata na fara hira da wata matashiya mai suna Maryam Laushi. Wadda ta bayyana mana yadda ita da wasu matasa 'yan uwanta suka yi gwagwarmayar ganin an rage shekarun 'yan takara ta yadda matasa su ma za a dama da su. A cikin shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda na tambaye ta Shin waɗanne hanyoyi ne take gani matasa za su iya bi don gabatar da ƙorafe-ƙorafensu a gaban mahukunta sai ta ce. Ai ya kamata yanzu harkan karatu matasa su sa kai sosai da kuma kowane ko kasuwanci ne ko menene matasa suke yi mm. ya kamata a sa kai da gaske. In aka sa kai da gaske sai aka zo aka shiga waɗannan eh, jami'o'in. Jam'iyya kenan. Eh haka. za su samu hanya suna dan sa baki ana ganin aikin da suke yana da kyau sai kuma za su zo su samu mutane kuma da suka san su za a ce to kila wannan za mu iya mu zaɓe shi ko mu zaɓe ta ta yi mana shugabanci a wani wuri saboda haka in mutum ya nuna cewa yana yin abin da ya kamata zai iya samun hanya ya yi shi ma ya fito takara kuma zai iya ci. shugaba buhari ya sanya ma wannan kudirin hannu har ya zama doka wato not too young to rule daga shekara nawa ma ne aka amince masu so um, for ma majalisar wakilai daga 25 yanzu mutum zai iya fitowa takara da mhm. uh, majalisar dokoki a jihohin nigeria daga 25 um, na gwamna yanzu ya zama 35 sai na shugaban ƙasa shi ma ya dawo talatin da biyar To a cikin ku kungiyar da kuka haɗa kai kuka tura wannan batun gaban 'yan majalisar wakilai akwai wani wanda ya tsaya takara a yanzu haka? A cikinmu dai waɗanda muka fara babu ko ɗaya a cikinmu. Amma ah. muna da mutane da yawa da suka samu hanyar fitowa takara yanzu saboda wannan doka. Mm. Muna da matasa da yawa sun wuce ma ɗari takwas sun kusa ɗari tara hmm. waɗanda suka samu suka fito takara. Kuma sun ci ya zuwa yanzu um, dai? Wa'yansu eh, kamar rabi haka sun samu sun ci so yanzu su za su fito um, zaɓe ne. Babban zaɓe. Eh. Hmm. To ke baki fito takara ba ko baki da ra'ayin siyasa? A yanzu dai ba ni da niyya amma zai yi um, nan gaba kila 2023 Mm. zan yi tunani ga ko zan iya kila in fito to kamar me ya ja ra'ayin ma a fannin siyasa me ke burge ki game da siyasa well na ga cewa mutum in ina so in taimaki mutane siyasa yana iya buɗe hanyar da zan iya irin wannan aiki mutane da yawa a najeriya suna nan suna shan wuya kuma abubuwan da ya kamata a yi a gyara musu rayuwa ba su da yawa ƙananan abubuwa ne akwai maganar su makaranta Um, kiwon lafiya duka mun rasa su a Najeriya ba mu da su yadda ya kamata mm. saboda mutane su yi yawa kuma matsalolin masu yawa amma saboda yadda damu da mutane da nake gani mata yara kowa dai shine zuciya na ya shiga harkokin siyasa din saboda ina gani kamar zai iya zama mun hanyar da zai iya mutane. misali kamar mata da yara waɗanne irin matsaloli ne kike gani suke damansu da har abin yake so sami kirai kamar yanzu yara mutane muna ganin almajirai da yawa yunwa na su suna roƙo a hanya mata su ma suna nan ana wa'yansu ana dukan su um, ana hana su yin abubuwa ma da zai sa su samu kwanciyar hankali yawanci ma ba su da hanya mata kamar mace shekarun ta tara kawai sai a ce mata za ta yi aure suna zuwa ƙarshen su kasa haihuwa wayansu suna mutuwa saboda haka shi ne waɗansu matsalolin da na gani ana samun ma yara da mata ma a Najeriya abubuwan da nake so in samu a gyara kenan. Ta sauraro lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dasa aya a nan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. a madadin ita bakuwar ta maryam laushi da miss julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya To a gaishe ki yanzu kuma ga Daula Salim da sharhin jaridun Amurka. Jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. inda aka rubuta labarin kamar haka miliyoyin amurka na fuskantar wani yanayi na matsanancin sanyi da basu taɓa taba gani ba yayin da wata iska mai tsananin sanyin gaske ke ratsawa ta cikin kasar a ranar talata ne masu hasashen yanayi suka ce wannan sanyin ya fara ne a daren talata har ya kai laraba inda a tarihin amurka an daɗe ba a ga sanyi irin wannan ba ranar Talata ɗin da ta gabata ne gwamnatocin jihohi Illinois, Wisconsin da Michigan suka ayyana dokar ta ɓaci a yankunansu. A cikin wannan makon ne yankin jihar Dakota ta Arewa sanyin iska ya kai ƙasa da maki 32 na ma'aunin digiri ɗin Celsius yayin da ya kai ƙasa da maki 52 a wasu yankunan jihar Minnesota. a ƙarshen wannan makon da ya gabata ne aka samu rahotannin cewa kimanin mutane bakwai ne suka mutu saboda matsanancin sanyi. yanzu bari mu leƙa jaridar express ta maryland inda aka bayyana labari kamar haka a ranar litinin dinnan ne da ta gabata malaman jihar virginia suka yi zanga-zangar ƙarin albashi su dai malaman makarantun jihar virginia sun ce suna so a ƙara masa albashi sannan a samar masa da kayan aiki dubban malamai da 'yan ƙasar magoya bayan malaman sun ce suna so hukumomi su ƙara kasafin kuɗin fannin ilimi na jihar ko kuma 'yan majalisun jihar su rasa kujerunsu yanzu bari mu leƙa jaridar LA Times inda aka rubuta labari cewa wani ɗan jihar Utah na Amurka ya yi karar Gwen Patrol wata shahararriyar 'yar kan ɗin Hollywood akan laifin ta bige shi a yayin da take tseren wasan dusar kankara a wajen wani shakatawa mai suna Daya bali Resort Park City a shekarar 2016. A kotun da ya shigar da kara shi mutumin mai suna Teresa da ɗan shekaru 72 da haihuwa tsohon likitan ido yana karatta kan cewa patron ta auka kan shi yayin da ta dake shi inda ya samu rauni a kwakwalwa ya karye haƙarƙaru guda hudu yanzu haka dai alkalin sanders ya nemi dalar amurka miliyan uku da dugu daya a kan taba mashi lafiyar da ta yi yanzu bari mu je jaridar politika ta washington inda aka rubuta labari cewa shugaban amurka donald trump ya yi wasu bayanai a shafin sa na twitter a ranar laraba inda ya sake tado da ɗaɗɗiyar takaddamar da ke tsakaninsa da hukumomin binciken sirrin ƙasar inda ya yi watsi da bayanai da suka gabatar game da 'yan isis da koriya ta arewa da kuma iran wasu rubuce-rubuce da ya yi trump ya yi ikirarin cimma wasu mahimman abubuwa yayin da ya ce shugabannin hukumar binciken bayanan sirri suna aiki kamar ba su san kansa ba sharhin jaridun amurka ku saurara na wannan makon dole salim daga nan sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc ke cewa To a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da ƙauracewa kotuna da lauyoyin najeriya suka yi sakamakon wancan hukunci da kotun ɗara ma'aikata ta yanke na dakatar da wanta onange game da zargin da ake masa na mallakar wasu kuɗaɗe wadda ba na halar ba ne to ina so na janyo hankalin lauyoyin najeriya wannan ba ƙaramin kunya suka abin kunya suka yi ga harkar aikin su ba kuma ya kamata su nemi gafara ga al'ummar najeriya domin mutumin da ake zargin sa da ya ki bayyana wasu kadarorinsa da suke ɓoye saboda haka wancan mataki da kotun ɗara ma'aikata ta ɗauka maimakon su farin ciki da hi ganin cewar ana neman a dawo da martabar shari'a a najeriya amma waɗannan mutane wani suka riga yajin aiki assalamu alaikum mai magana alhaji hayatu mazaunin bayelsa sakkwato ga daloka game ni aiko isannin sako daga yan najeriya da matasanmu da tsofaffinmu duk mu son cin gaban najeriya mu hito mu da mu janar muhammadu buhari baya salamu alaikum wa rahmatullah sashen fusa na boe mai magana sani usman daga jihar kano najeriya ina muku fatan alkhairi sannan kuma ina so na mika a sako na zuwa ga president muhammadu buhari a gaskiya shugaban ƙasa muhammadu buhari Ka ba mu mamaki matuka da gaske na farko mamakin da ka ba mu a kan abin da ka lissafa a indo stadium lokacin da ka zo yau nan jihar kano domin gabatar da kamfen ɗinka ya bayyana gaba ɗaya a gwamnatinka kana yaƙi da cin hanci da rashawa amma kuma wannan duk labari ne domin faɗa ake kawai amma yaƙi da cin hanci da rashawa ma'ana ba rashawar ma gaba ɗaya a mulkin naka abun kunya ne a ce kamar gandu ya karɓi cin hanci da rashawa amma babu wani abu da ka ɗauka na mataki a kai ko mutanen jihar kano wannan abun ya ba mu mamaki matuka. yanzu kuma ga muhammad hafiz baballe da labaran duniya amma fa a takaice madugun 'yan adawar kasar venezuela juan guido ya ce jami'an tsaron kasar sun je gidan matarsa da ke caracas babban birnin kasar a jihar alhamis a wani yunkuri na tsoratar da shi ya mika wuya guaido ya ce jami'an tsaron waɗanda suka fito daga wani ɓangaren 'yan sanda masu ban tsoro sun isa gidansa a jiya alhamis suna tambayar ina matarsa fabiana guido ya faɗa a wani saƙon twitter cewa lamarin ya faru ne a lokacin da 'yarsa mai watanni ashirin da haihuwa da kakarta suke gidan ya kuma ce idan wani abu ya sami 'yarsa zai ɗora laifin a kan shugaba nicolas maduro har yanzu dai babu wani martani daga ɓangaren gwamnatin maduro a wata ganawa da shugaban amurka donald trump ya yi ajiya alhamis da mataimakin firayim ministan ƙasar china liu hu a fadar white house shugaba trump ya bayyana kwarin gwiwa kan yiwuwar warware takaddamar harkokin kasuwanci tsakanin amurka da ƙasar china sannan ya kara da cewa idan aka cimma daidaito wannan zai zama wata babbar yarjejeniya da aka taɓa kullawa a tarihi manzon musamman na koriya ta arewa a amurka stephen begon jiya alhamis ya amsa cewa ci gaba kaɗan kawai Amurka ta samu a tattaunawa da take yi da Koriya ta Arewa a kan shirinta na nukiliya. Bigun ya faɗa a wani jawabi da yi a jami'ar Stanford cewa yayin da muke son mu samu ci gaba sosai kan waɗannan hali da muke ciki yanzu mun samu ci gaba sama da watanni shida da suka shige tare da fatan samu da yawa nan gaba. Hukumomi a ƙasar Uganda sun kwace hauren giwa kusan 750 da kuma dubban fatar wata dabba mai kaushi da ake shigar da su cikin ƙasar gabashin daga Afirka makwabciyar daga arewa Sudan ta kudu. To da muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mana wannan lokacin. Ni Ibrahim kalamasi Garba ke muku fadan alheri.